wanda ke laifi idan ya tuba daga laifi ne in ya tuba ba da ne shi kuma ga wannan zunubi Allah gafarta mishi ma a sarra minista ga fara walo a da filiyomi na marra hadisi na wanda ya kasance hasanu na sahihun tirmidhi ya rawaito shi manzo Allah shi na cewa ma a sarra minista ga fara wanda ke cewa Allah ha gafarta mishi Allah ha gafarta mini Allah ha gafarta mini bai doge akan laihinsa ba walau a da filiyomi na marra ko da ko ya koma aikata laihin nan ya kumkumta ciki ne haso saba'in in dai kullun ya aikata shi na da ya sani akan abin da aikata sannan shi tuba ma Allah to Allah zai gafarta mishi muddin dai bai kasance bisa irgilanci na shi kai ba wannan mece eh kuma kowane suna bayyanawa to inda ya kasance kowane su bai cuta ma wani karatu na babu kome kowa na iya bayyanawa inda ya kasance kowa ba zai cutu akan bayyanawa wani ba amma idan wani zai cutu akan bayyanawa wani to ya kamata kowane su shi asirta

wanda ya kasance mahaifiya ta ba ta shiri da ‘yan uwanta shi ba daidai na su yi shiri da su ba saboda kin shiri da su sabon Allah ne kuma ba a wa kowa da a wajen sa'awa ma Allah don hakan ga sadar da zumunta Allah ce a sadar da zumunta don hakan ga idan ya kasance mahaifiya kina da rashin shiri da ‘yan uwanta shi kashi ɗauki wannan matakin kuma ko da ta hana mai shina ta hiyasa ce ba tare sanin ta ba

Mm. mace wadda mijin take bata marai ta yi ta ƙara ta bai bari ba bayan haka nan kuma ita ma ta gano abin da ke bata marai ta yi domin ta rama kada ta yi hakanan don in ta yi hakanan ta sa'a ma Allah ta bar shi da nashi zunubi kuma Allah zai tambaye shi haƙƙin ta ranar alƙiyoma na'am eh shaho kwalli sunna ce na mata shaho kwalli sunna ta ga mata amma ba ga maza ba min zinatin nisa'i wahon huwa min zinatin nisa'i ƙawace ce ta mata ba ƙawace ce ta maza ba haka mai risala ya ce na'am na'am eh Eh. Hmm. in wanda wanda ta ke saɓani da yan uwanta in akwai magabata wanda ya kasance watan suna ya mata magana ta shiɗo ya samu shi kai ƙarar ta gare su domin a gyara hmm. Hmm. eh eh in an ka sa ƙur'ani ƙur'ani wanda aka hansa in an gano shi da kurara masu yawa ba za a karanta shi ba saboda ba a karatun alƙur'ani da kuskure